والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وصحبه بسنته وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومو أبلغ الحي مدلل أهله نعم. وصاروا بهم بين العراق والنجران فقد أصبحوا والله أصفاهم أبر بميثاق وأوفى بجيران نعم وقال أيضا لمن دلل أبصرته فشجاني كخط زبور في أسيب يمان ديار لحند ورباب وفر ليالي أنا بالنأف من بدلاني نعم ليالي يدعون وأعين من أهوى إليه رواني نعم ومن أبلغ الحية سؤلنا sun isar da sako ga kabila al-mudallal ahad wanda mutanen suka rudi sun isar da sako ga kabila al-mudallal ahad wanda aka rudar da ainihin mutanen su wanda wasaru sai suka tafi da su bai na jiran tsakanin Iraki da kuma na jiran haƙiƙa hakika sun waye gari wallahu asfahun bi Allah ya zaɓe su da shi a barra bi misa ko kuma sun waye gari wato wallahi wallahi ne ko wallahu Allah ya zaɓe su da shi a barra bi misa sun waye gari su ne wato sun zamanto mafi mafi gaskiya ga alƙawari ko mafi cika alƙawari ga ainihin baki a makwabta qala aidan ya faɗa kuma liman dalalun absartuhu wato wato dalalun absartu kufe kufe da na gani fasajani sai sa ni bakin ciki liman nawa ne ne ka kaɗi zabore na gashi kamar zane na littafi fi asiri yamani a cikin kaban dabino na yaman kamar zane na littafi a kaban dabino na yaman wato su mutanen yaman suna amfani da kaban dabino wajen rubutu kafin zuwa musulunci an gani da musulunci ya zo ma an ci gaba da amfani da kaban dabino wajen rubutu da kasusuwa misali kafin a samu littafi hmm. shi ne yake magana nan cewa tsalalun absartuhu kufe da na gan shi ya sa ni bakin ciki liman nawa ne ne hmm. wanda kufan nan ka haɗin zabore kamar zane na littafi a cikin kaban dabino na yaman wanda ake rubutu da shi yaron lahindin eh, wato gidaje wato gidaje ne na hindu na tuna da shi diyarul hindin zakartu wato gidaje na hindu na tuna da shi war rabab da gidaje na ainihin rabab sunan wata budurwa shi ce wa da kuma wata mata mai suna fartana na tuna da gidajensu layaliyana wato azkur layaliyana azkuru layaliyana ina tunawa da dararenmu a wurin da ake kira na'af daga wancan badalan wato na'af ɗin wato dutse dutse wanda ya karkace saman hmm. dutse a gani azkur layali na ina tunawa da dararen mu tare da ita bin na'af a can saman dutse hmm. min badalan daga can wurin da ake kira badalan hmm. yana tunawa da irin soyayyar da suke ta yi wato a cikin darare a can saman dutse na wurin da ake kira badalan duk ya tana da wannan lokaci lokaci ya riga ya wuce hmm. layali ya da onin hawa fa ajabtuhu hmm. wato azkuru layaliya ina tunawa da darare na wanda ya da onin hawa wanda soyayya ke ta kira na sai in amsa masa ita wannan budurwa ta tana so na sai ta kira ni sai in amsa mata misali da soyayya wa ayunu man ahawa ilayya rawani kuma idanuwan wanda nake so rawani ilayya suna kura min ido suna ta kallona, ina tunawa da wannan lokacin yanzu lokaci ya wuce na tsufa yanzu hmm? lokacin da shi kyakkyawa ne ana kallon shi yanzu ba mai ba wata sai ba ruwan kowa da shi hmm. mu abulagul hayya so din nan sun isar da sako ga alhayya hmm. kabila al-mudallala wanda yake wato an rudar da mutanensa wato mutanen wannan kabila an rudar da su saboda ba su da wanda zai ba su kariya su kabilan kabila ne wanda ana so a yake su suna so su samu wata ƙasa za ta ba su kariya su duka ba ɗaya an ki ba su kariya saboda ana jin tsoron wannan ƙasa da za ta kai musu hari wannan ƙasa da za ta kai musu hari ta fi ƙarfin ka ce za ka kare wani mutum da gare su kama ce yanzu amerika ta kai maka za ta kai maka hari za ta kai ma nigeria hari wane ne zai zai kare ka sai allah an gane su ma wa'annan wato sun isar da sako ga wata kabila wanda mutanen ta aro da su saboda ba mai kare su wasaru bihim bainal iraki wannan suka tafi da su tsakanin iraki da najran faqad aslubu hakika sun waye gari wallahu ashabu Allah ya zaɓe su da shi na'am abarra bi misaqi sun waye gari a barra shi da kamar alba hmm. sun waye gari masu gaskiya da alƙawari wa aufa wanda suka fi cika ainihin alkawari ga ainihin makwabta dalolin absarto wato kufe da na ganshi fashaje ne fasha jari sai sa da bakin ciki neman na yi wannan kufan da wai ka khatti zabur zane na littafi am asiri ya yaman a cikin kaban dabino na yaman Yaron hindi wato gidaje na hindu da suke ta tunawa da shi warrababi da gidajen matan nan mai suna rabab da gidajen matan nan mai suna fartana layaliya na bin nar azkur ina tunawa da layaliya na mu a can saman dutse min badalani daga can wajen da kira badalani ina tunawa da wannan dare din layaliya da uni da hawa wato ina tunawa da dararen wanda soyayya ke ta kira na sai ma wannan soyayya din na'am man ahwa rawani ilayya kuma idanuwan wanda nake so sun kura musu ne suna ta kallo na ina tuna wata wannan lokacin da ma lokacin ya dawo shine abin da ke nufi wa alaikum salam lishaki zubur Allah ya takarda ah, wata kasawu amurahun bayanahun zubura ba zubu zubu littafi wanda ake fallalle ba ba wanda aka aka yi bayan da ne ba a gani ina yi bayan ya zama kitab lijan ihima wudi alahu kitab su biyar kitab kitabar lijan ihima wudi alahu amma shi zabara kada wata kada amra bayna zubura. littafi in ya zama falle falle kawai za a iya cirewa ba tare da wahala ba ko falle ne kawai ya zama zabo ya ƙur'ani irin wanda ake yi cikin da shi makaranta a ce ya zama cikin shi na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم البيت الثالث البابلية وهي الخمر بامرأة a cikin baiti na uku an kamanta babiliya wato giya babiliya wadda ita ce giya an kamanta ta da mace mahudifan mushabbahu bi eh, sannan sai aka shafe mushabbahu bihi wa rumiza ilayhi bi shay'in min lawazimi sai aka yi ishara gare shi da wani abu daga cikin lawazim na giya wanda inda giya ne a kai abu daga cikin lawazim na mace na'am wa huwa ashiqat eh an ce fatan ashiqatul babiliya hmm. yake fatan fatan ashiqatul babiliya wato saurayi ne wanda giya ta sa shi bege a nan ashe kato din nan wace ce da sanya bege mace fatan ashe kato babiliya saurayi ne wanda mace ta sa shi bege a gani a wanda giya ta sa shi bege kaga giya a nan wajen ta sa bege kuma wanda an san giya ba ta sa bege mai sa bege ta ce mace an kamata giya a nan wajen bilmar'a da mace to sai aka shafa macen kamar an ce fatan ashiqatu imra'atun al-mushabbaha bi bil khamr fatan ashiqatu imra'atun al-mushaqqa an fatan ashiqatu khamrun al-mushabbaha bil mar'a saurayi ne wanda giya ya sa shi beki wanda giyan nan an kamanta giya da mace an gane ku sun mahu zifa al-mushabbaha me mu shafa biya nan mar'a din sai aka shafe macen wa rumiza ilayhi bi shay'in min lawazimi sai aka yi ishara gare shi da wani abu daga cikin lawazim na mar'a din abin da yake in dai mace ne dole sai an ga alama a wajen shine ne shi ala ala sabil al-isti'ara al-makaniya wal qarina isbatul ishq lil khamr tabbatar da bege ga iya shi ya nuna cewa ba hakika bane an gane ko isti'ara ne a nan wajen an kamanta mace ne an kamanta giya ne da mace wannan shine isti'ara makaniya na'am wa idza rajata ila kulli ijra'in ajraynahu lil idan ka koma in ka koma zuwa ga kowane gudanarwa da muka gudanar da isti'ara da ya gabata ra'aita annana fi tasrihiyya isti'arna lafaz addala ala al-mushabba ala al-mushabba bihi bi mushabba zaka cewa a cikin tasrihiyya mun yi aran lafazi mai nuni akan mushabbau ne mun yi aran shi ga mushabbau wa annana lan na'mal amalan akhar cewa mu ba mu aikata wani aiki daban daban da wannan wannan aiki kawai muka aikata wa ramazna ilayhi bi shay'in min lawazimi sai muka yi ishara a gare shi da wani abu daga cikin lawazim din shi wani isti'ara ta tammat aidan bi hadha al-amal cewa lalle isti'ara ya cika a nan wajen da wannan aiki daga wannan aiki isti'ara ya cika وإذا تأملت ألفاظ الاستعارات السابقة إذا كان لورا ده لفظ ده اللي هي رأيتها جامدة ذاك استعارة شيء جامدة غير مشتقة wato ma'ana ba istiara ce mushtaka ba tunda ba za a iya ƙirƙiro fi'ili daga gare shi ba bai san ma hada nau'in istiara bil istiara ana kiran irin wannan nau'i na istiara da suna istiara asaliya saboda jami'a ce gairu mushtaka an gane ko ba za a iya kirkiro wani abu da gare shi wa misali انظر ne a المثالين Ka duba zuwa ga misalai biyu da suka na karshe tajidu bi kulli min huma isti'aratan tasrihiyya zaka samu a kowanne daga cikin su akwai isti'ara tasrihiyya wa fi jira'iha a wajen gudanar da shi sai mu ce subhan tihaqul gadab bis sukuti walamma saka walamma sakata an musa gadab a kazar alwa walan ma sakata an musa lokacin da fushi ya yi shiru ga musa sai ya karba al'allo a ganin shi ma ɗauki sakata ɗin nan gane ko sakatar gadab an kamanta fushi da da mutum sakatar an musa fushi sai ya kama da mutum a nan wajen sai ya zama istiara mai kenan niya shi ma ko walan ma sakata gadab an Musa al-mushabbu bil anan wajen shubbiha al-gadab bil insan thumma uzifa al-mushabbu bihi wa rubiza ilayhi bi shay'in min lawazimihi wa huwa as-sukut ala sabil al-isti'ara al-makaniyya wal qarina ithbatun ithbatun sukut lil gadab a wannan isti'ara makaniyya kenan to kuma sai yake to bai duba wannan bangaren ba sai duba bangaren cewa ana ne tasiriya duk zai iya zama guda biyu isti'ara tasiriya nan yana eh, oh, eh, wannan ma sakata ai wannan ma wannan man ta halgada an musa sakata din nan ma'anar shi intaha wannan man ta halgada an musa al-mushabbahu bi sakata sai kamanta intiha'ul gadab bi maza bi sukut wannan man ta halgada an musa al-mushabbahu bi sakata akhadha al-alwah sai ya karba allo a ganin kaga ya kamanta karewa fushi da ne da shuru ko to shi kaga ne ya zama isti'ara tasrihiyya ina eh, na kullu shuban ki haula galari bi sukuti bi jami'il wudu'i fi kulli me hada karewa fushi da shuru me alaka tsakanin su me wajen shabai tsakanin su shi ne alhudu natsuwa duka su gaba ɗaya shuru zuwa ne sannan kuma karewan abu shi ma natsuwa ne Su masu masturiran lafaz sannan sai aka yi aran lafazi mai nuni akan mushabbahi bihi ilal mushabba huwa shine sukut ga mushabba an yi aran lafazin da yake nuni akan mushabba bihi shine sukut an yi aran shi ga mushabba huwa intihaul kadhab walam man tahal kadhab an musa al mushabba bi sakata akazal alwa mashtuqqa min as-sukut bi ma'na intihai al-ghadab sanan daga baya kawai daga baya sai aka kirkiro daga sukut ya zama to ma'anan intihaul ghadab as-sukut ya zama intihaul ghadab shuru daga baya kawai sai ce sakata al-ghadab an ko ya zama kawai lafazi an ga kirkiro ya zama ma'anan shi an gane kawai sakata al-ghadab an shuru ya wato fushi yayi shuru gare shi fushi ya kare kawai an gane da ya riga ya zama to ma'ana sakata ya zama ma'ana jinka haka kawai hmm. an bai da shi ya koma wannan ma'anan ya riga ya rikide ya koma wannan ma'ana intaha kun gane ma'ana kaga wannan shine ma'anan me isti'ara wanda yake a da sunan shi mushtaqqa kenan an yi ishtiqaqin sakata ya koma ma'anan intaha wanda ya zama isti'ara mushtaqqa ba kamar na ashiqatu ba na wancan da muka karanta baya ba shi wancan ba a mai da shi wani abu wannan ma'anan shi ya zama yanzu ya canza ma'ana yanzu yanzu ba shuru bane yanzu ya zama ma'anan ne inta hmm ku shi ne isti'ara mushtaqa eh, wa shubbiha wusulu sawt al-asad ila al-furat bi wusul al-ma'i ramba eh, ramba yana da yawa sosai na'am eh wa mar'atuhu ba fa yi dariya ne alal hakika dariya kai sosai wani na cewa fahadat akwai masu wannan magana amma fahadar ɗin na kalma ne mai rauni ana bada kalmar daika bi na hada Ita istiara ce mushtaka istiara ce mushtaka wa mar'atuhu ne ne qa'imatun fa daika fa basharnaha bi ishaq wa min wara'i qatil yaqub ay wa mar'atuhu qa'imatun fa hadat al mushabbahu bi dahikat a gane ku wato ta haila haila shi shi da dahikat sannan sai aka zo aka mai da ainihin wato fitowar al'ada sai zama shi ne dahika dahikatul mar'a ay hadat amma dariya ne na hakika sai ta yi dariya abin ya bata wa maki ya za a yi ta samu haihuwa tana cikin wannan shekaru abin ya bata dariya inna haza la shay'un ajib hmm. na'am babu na babu hmm. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب منهة الإعراب منهة باب ما لا ينصرف باب ابن دا baya sarrafuwa هذا وفي الاسماء ما لا ينصرف وجره فنسبه لا ينصرف هذا wannan kenan وفي الأسماء ما لا ينصرف a cikin sunaye akwai abinda baya sarrafuwa fajarruhu ka nasbihi jarrinsa kamar nasabarsa ne baya sabawa da jarra da nasaba duk ɗaya ne baya sabawa wale litanwini fihi madkhalu bi shibhi al fi, tanwini ba shi da mashiga a cikinsa. sa shi wannan ba ya shiga cikin ismul ladhi layan yansarif ba a sa ne tanwini li shibhi al-fi'la saboda yi kama da fi'ili allazi yustasqalu wanda yake mai nauyi ya yi kama da fi'ili wanda ake nawaya shi misaluhu af'ala fi sifati ka qawlihim ahmaru fi shiyashi misalin shi af'ala da siffa siffa af'ala kaman cewar su ahmar fi shiyashi ga ga ahmar a gane ahmar aw ja'a fil wajhi misali satra ko ya zo cikin ma'auni misalin sakara ko ma'aunin duniya ko misalin zikira da irin wayannan gaba ɗaya ba sa sarrafuwa ana yi musu jarra ne da ana yi musu jarra da fata duk wayannan gaba ɗaya fa'ala ka sakara menene ma fa kuzma fa kuzma utkin ko fa'kuzma fa an fusu ya eh, shi ne daidai fa an fusu an ni fa'alan ko yanzu kama wani fa'ala kamar sakran sakran sakra sakran wanda mu'annas ɗin shi sakra a gani haka sakran namiji rajulun sakran wa atun sakra rajulun gadban wa atun gadba wannan sakran ɗin baya sarrafuwa duk fa'alan wanda mu'annas din shi fa'ala to bai sarrafuwa a gani ja'a rajulun sakran ja'a sakran ra'aitu ra'aitu rajulan sakrana sakrana ko marartu bi rajulin sakrana eh za a mai jara da fata sakrana eh ba za a sami kisra ba kuma ba a sami shi sakrana alawzan fa'alan babu ma la yansari babun baya sarrafuwa hada wasila asma'i ma la yansari wannan kenan cikin sunaye akwai abin da bai sarrafuwa jarruhu ka nasbi wato jarrin sa kamar nasaban sa ana mai jarra ne da fata baya sabawa walaysa litanwini fihi madkhal shi tanwini ba shi da shiga cikin wannan bai da mashiga cikin wannan al'amari saboda shi yayi kama da fili ana sama fili tanwini to shi ma sunan da baya sarrafuwa yayi kama da fi'ili wajen nauyi tunda ya kama da fi'ili shi ma ba a samun tanwini wanda ake nawaya shi ka yin ahmaru fi shiyaj misalin shi af'al a cikin sifa a gane kaman a sa shi akan ma'aunin af'al na sifa to kamar misalin ahmar a gane ahmar aswad abiyar kaga duk wannan sifa ne da awaki أو جاء في الوزن مثل سكران أو وزن أو وزن الدنيا أو مثل الذكرى ko ya zo cikin ma'aunin misalin sakara ko ma'aunin duniya ko ma'aunin zikira kan wannan ma'aunin shi baya sarrafuwa ana mai jarra ne da fataha ko baya karɓar tanwini a wajen fa'alanin da zai fa'ala ka sakran fa kuzma an fusu ko ma'aunin fa'ala, wanda mu'annas ɗin shi fa'ala kamar sakran wanda mu'annas ɗin shi sakara fa kuma an fusu ka riƙe abin da nake furtawa ka riƙe abin da nake furtawa Thank you. نعم شافي نعم سمع تقسيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم التقسيم السادس للفعل سابق ربوانا نبقى كفيه من حيث كونه مؤكدا أو غير مؤكد ta bangaren kasancewar shi mu'akkadan aw ghayra mu'akkadan yanqasmu al-fi'lu ila mu'akkadin wa ghayri mu'akkadin fi'li ya kasu zuwa ga fi'ilin da aka saba ta'kidi da wanda ba a saba ta'kidi ba wal mu'akkad ma lahi kasmu tawkid shi mu'akkad shine wanda nunin tawkid ya riske shi sakilatan kana da khafifa nunin tawkid din nan sakila ne mai nauyi ne ko kuma khafifa ne la yusjananna wa la yakuna min as-sajid la yusjananna lalle wallahi za a kulle shi kuma wala kunan kan wannan Hafifa ne wala kunan la yusjananna Fakila. wala kunan hafifa duk da an samu tanwini wannan tanwini ga baki a ga rubutu amma ga baki taukidi ne eh غير مؤكد ما لم nahu نحو jan kaga kamar yadda kowa ya sani fi'ili bai samun tanwini ai to wannan saboda yanayin rubutu eh, rubutu na rubutu qur'ani amma nuna taukid ne khafifa an gane wa akwai wanda ba mai taukidi ba shine ma malam lam talhaqu abinda nunun din bai riske shi ba yusjanu wa yakunu yusjanu wa yakunu kaga wannan gaba ɗaya ba tanwini ga ba ta'kidi a gare shi almadi la yu'akkadu mutlaqa shi fi'il madi ba a mai taukidi saki ba kai gaba ɗaya ba a bai. wa amma qawlu da manna sa'aduka walaula ki lam yakun lil islil lissabayati janiya janiha daman na sa'aduki wato arzikinki na lahira lalle ya dawo ma haka daman na an sa tauki muka shi ne maji in rahimti ko in rahimti ne na ku ba mutayyama wato arzikinki ya dawwama in hakkin tausaya wa mai bege in kin tausaya ma wanda yake cikin bege da kuma buri da ba dan ke ba lam yaku jami'an. da bai kasance yana karkata ba lissu baya zuwa ga ainihin kuruciya ko lissu ba zuwa ga bege da ba dan ke ba da bai kasance yana karkata zuwa ga bege ba fa darura shaza wannan lalura ne shaza sai rumadi ya same ta akidi lalura ne shaza ya saba ma ka'ida abin da ya sauƙaƙa ta shine abin da ke cikin fi'ilin na ma'anin talab kaman ya zama kaman fi'ilin amr kaman ana nema kaman ana bada umarni madi ne ya zama kaman amr eh. sai aka mai mu'amala ilin mu'amalar fi'ilin amr kamar yadda ya zama shazi taukidin suna a cikin cewansa cewar ru'uba bin al-ajaj a ka mai wato ya ku masu magana ko ya kai mai magana ko ku halatto da shaidu ku halatto da shaidu kaga nan eh kaga taukidi na suna ka ilu ba kaga iso fa'il ne ko to zo fa'il kuma sai ga suna ne sai ga shi kuma mai tawkidi shi wannan sharzi ne wal amru yajuzu tawkidi mutlaqa shi fi'il amr yana halarta a mai tawkidi mutlaqa uktubanna wajtahidanna amma shi mudari yana da halaye guda shida na farko ya zama tawkidi shi wajibi ne akwai inda yake zama wajibi a mai tawkidi na biyu ya zama to ƙariba min alwajib saura kaɗan ya zama wajibi na uku ya zama ana mai taukidi da yawa mafi yawan lokaci ana taukidi amma aka bar taukidin na hudu ya zama kaɗan na biyar ya zama to akal mafi ƙaranci. akwai inda inda yake hannuwa wato ba a yadda mai taukidi ba duka za mu ji su ɗaya bayan ɗaya hmm.

بسم الله الرحمن الرحيم sai muka ce dukkan waɗannan nasosi da waninta tana nuni nuni wanda yake a bayyane ala ta ta'ala wa akibul cewa lalle Allah ta'ala da sannu zai yi azaba ga shugaba wanda yake azzalimi kuma da sannu Allah zai mishi hisabi gwargwadon zalunci da yawa al'umma duk wanda ya so daga cikin waɗannan shugabanni ya karanta wannan zalunci din wanda kuma ya so ya yawaita zalunci kama annan nabi sabara ala jawril hukam wato kaman duk wanda ya haƙuri akan zaluncin shugabanni walam yakhruj alaihim bai tawaye a gare saboda zaluncin su ba da sannu Allah zai saka mai sakamako mafi cikakken sakamako kuma da sannu zai gangara tafkin alkausara kamar yadda ya zo cikin hadisi ingantacce ka tarauna ba'adi asara lalle ku za ku ga ainihin babakere bayana hatta tarawni al-haw ku yi hakuri har sai kun ganna a tafkin al-kausara kazalika al-hakim al-zalim haka nan shugaba az-zalimi fa sawfa yu'azibuhu Allah 'azaban shadida da sannu Allah zai mishi azaba azaba mai tsanani walan da al-haw ko ba zai gangara mu tafki ba shi ma kamar yadda yazo cikin hadisi ingantacce Imam al-Hakim ya fitar a cikin Mustadrak manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da sannu za a samu shugabanni fasikai jawara Zalimai. duk wanda ya gaskata irin wayannan shugabanni da karyansu, ya san karya suke wa al'umma sai ya gaskata su kuma ya taimaki shugabannin akan zaluncinsu to wannan baya tare da ni ni ma bana tare da shi kuma ba zai gangarawa ainihin tabci ba gobe kiyama yakrahuna immatul wal jama'a suna kyaman shugabanni masu zalunci walakin la yanzi'una yadan min to kun ji abin da ya bambanta ahlus sunna da khawarij ahlus sunna da mu'tazila su suna kyaman shugabanni azzalimai amma ba sa zare hannu daga yi musu biyayya shugaban yana zalunci sun san yana zalunci ba sa zara hannu me yasa ba sa zara hannu saboda bin nassoshi mutawatirai da suka zo suka nuna mana cewa kada mu zara hannu daga mai biyayya biyayya ne ga manzon Allah muka yi ba wai don muna son shugabannin ba ba wai don muna son zaluncin ba a an yi haka ne domin maslaha ga al'umma idan an ce fitar da shugaba ya zalunci za a mai tawaye to al'umma ba za su gushe ba wajen zubar da jini al'umma ba za su gushe ba wajen rashin zaman lafiya cikin al'umma kamar yadda muke gani kasashen larabawa yanzu ko su larabawa za su ce wai duk sanda shugaba ya zalunce su lalle lalle sai sun cire shi nan kuma shi kuma shugaba sai ce lalle lalle sai an mutu shi yasa ake ta mutuwa a kasashe irin Syria ake ta mutuwa a Libya ake ta mutuwa a Somalia ake ta mutuwa a Misra ga ruwa da yawa mutuwa ake ta yi su talakawa sun ce sai sun cire shugaba shi kuma shugaba ya ce wallahi ba zan sauka ba za mu gani ni da ku wane ne yake ai sojoji a hannuna suke ai makamai a hannuna suke ku ɗan tawaye ne kuma ɗan tawaye ana ba shi makami ne a ɓoye a wai a bayyane ba ni kuma zan sayi makami a bayyane za mu gani ni da ku wane ne makamin shi zai ƙare ku lura sai a daɗe ana yanki, a daɗe ana zubar da jinin talakawa a daɗe ana farnan dukiya a daɗe ana rusa masallatai a daɗe karatun addini zai yiwuwa zaman lafiya shi ke kawo karatun addini zaman lafiya ke kawo karatun boko zaman lafiya ke kawo kasuwanci ya yiwu zaman lafiya ke kawo hada-hada eh? daga hada-hada na yi wato hankali a kwance yake misali kullu rayu to wannan shi ne dalilin da ya sa kaga ahlus sunna suka suka suka ainihin yi biyayya ga wannan nasu ne saboda tsara jinin mutane da tsara dukiyar mutane da tsara kuma mai mutuncin mutane duk wa'annan gaba daya suna daga cikin dalilin sannan ga nasoshi nan mutawatirai akan wannan mas'ala din wanda ba wai matsala bane wanda aka gina shi akan san rai na'am ba lil hawa saboda wato ba wai bin san rai bane ba wala li ajli al khawf kama za'amat al mubtadi'a ko ba wai dan tsoro bane ce eh ahlus sunna ai matsorata ne ahlus sunna sam sam ba su da tsoro an gane ko cewa ake ai saboda tsoro ne ya sanya ake cewa kada ai tawaye da shugabanni kamar yanda yan bid'a ke rayawa fata amma ka lura da wannan oh. ja da baya ga rago ba tsoro ba ne me shi ba su ahlus suna sun kaga sun sun guji yin tawaye ga shugaba ba wai suna tsoron shugaban ba ne. a'a suna tausaya ma al'umma ne shi malamin addini kullum ya ringa tausaya ma al'umma kada ya janyo abin da zai janyo a zubar da jinin al'umma ba tare da wani fa'ida ba kada ya zamanto abin da zai zamanto a salwantar da dukiyar al'umma kada ya zamanto abin da zai zamanto sababi na zubar da mutuncin al'umma hmm? duk wannan gaba ɗayan aka yi tawaye ga shugabanni duk wa'in abubuwan suna faruwa kama huwa wadi Kuma yadda shiga shi a fili wanda walaisa ya sihu fil azhani idan ta taja na naharu ila dari eh Allah shi taimake mu hmm. بنات أعوذة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبنات أعوج لا تجاري الفرا وكذا الوزاة خلاف إكل إفدي wato wato dawaki dawaki ingarma jakuna ba sa gasan gudu da su ingarmin dawaki jakuna ba sa gasan gudu da su wa haka nan shahu ya saba ma ainihin ifu da ifid ya saba ma tsada wato ya saba ma ikidu ifadi wato hakanan shahu ya saba ma ainihin tsada irin ƙananan tsuntsayen nan an gani shahu da tsada shin gudun su ɗaya ne kuma tashin su ɗaya ne ba ɗaya bane wannan rufin ashidjadi lakin ma ka a fari afari hawal marfi min mustajmidi wannan rukal asjar fil asjar akwai wuta a cikin itatuwa ko ba ka ba akwai wuta a cikin bishiyoyi lakin ma biha ka a fari ha sai dai babu kaman ainihin wato ka a fari hawal mar babu kaman zurma da kuma tumfafiya ma min mustajmidi babu wanda yake cin wuta ka a fari ha kaman zurma wal marki da tumfafiya na itatuwa guda biyu da zurma da tumfafiya sun fi kowanne wani ice cin wuta an gane akwai duk bishiyoyi akwai wuta amma babu kamar zurma da kuma tumfafiya ma min mustajmid hmm. babu mai cin wuta kamar a fari ha kamar zurma da kuma tumfafiya eh, wa shabar mudayniyat gairu zijajiha hmm. gairu zijajiha da zawa'ibul azabati gairu eh, hakanan wato mashi yan mashi yan gairu zujajiha ba wai ba kaman wato gefen takobi bane ba kaman gefen takobi bane wanda yake dan takobi wanda yake bai da kai gefen takobi wa wato saman ainihin saman ainihin wato manya-manyan duwatsu ba daidai yake da ainihin gangaranta ba wajen tudu saman manya-manyan duwatsu ba daidai yake da gangaransu ba wa to a wajen wato ingarmin dawaki la tujari jari hansira wato jakuna ba sa gasan gudu da ita wa buzatu hakanan shahu shaffa khilafu ikidin ifani sun saba ma ainihin tsadda a gane wajen tashi baka hada ainihin shahu da tsadda والنار في الأشجار akwai wuta a cikin bishiyoyi lakin ma biha min mustajjin sai dai babu ainihin mai cin wuta dan ka afariha kamar ainihin wato zurma wal marhi da kuma tumfafiya wa shabal rudaniyatu wato kaifin nan kaifin nan ainihin mashi mashi yan rudaniya ba daidai yake da gefen takobi ba wa zawa'ibul hadabati can tsororuwan dutse gairul auhu ba daidai yake da gangare na dutse ba tsororuwan dutse ba daidai yake da gangare ba Yeah, alaikum salam bincike za ka yi na baka aiki za ka binciko ne ka je daji kuma ka tambayi ma wanda suka suka san itatuwa ko kuma shi mashi da aka ce shi kaifin mashi wajen tsinin ba daidai ke da gefen gefen da ba da bai da tsini ba wajen tsinin mashi da ake cillawa din ba daidai ke da wurin da ba bai da tsinin ba daga cikin mashi eh na'am je ko بسم الله الرحمن إعراب جمع المذكر السالم إعرابي نجم المذكر السالم ya ce wa amma jam'ul muzakkar as-salim amma jam'ul muzakkar salim yurfa'u bil wa ana yi mai rufa da wawun wa yunsabu wa yufadu bil ya ana yi mai nasba ana yi mai jarra da ya'un wa aqul ina cewa asani min al-ashya'i allati tu'rabu bil huruf na biyu daga cikin abubuwan da ake musu lirabi da huru akwai jam'ul muzakkar as-salim wa qad arafta fi ma ma sabaq hakika ka sani daga abin da ya gabata ta'arifa jam'ul muzakkar salim ka san ta'arifi na jam'ul muzakkar salim ma'anar shi mu ayyurfa ajluwa hukuncin sa an nisa rufa da wawun ya zama to niyaba ani damma wa yunsaf wa yukhmad bi sai a mai nasaba a mai jarra da ya'un al-maksur ma qabala ya'un din nan ya zama to abin da ke gabanin sa mai kasra al-maksur ma ba'daha abin da ke bayan ta mai fataha niyabatan anil fataha aw al-kasra ya zamanto na'ibi na fataha ko na'ibi na kasra wa yusalli bihi ba'da alwa awliya nunun ana sadar da shi bayan wawun da ya'un ana sadar da nunun da shi Ta kunu iwadan an tanwin shi nunun din nan mai amfani shi yana zamantowa musanyan tanwini ne shi nunun din sai mai mufrad fil ism mufrad a cikin suna mufrad shi suna mufrad yana da tanwini sai wannan nunun din a cikin jam'i ya zama makwafin wancan sunan wa zafu hazi nun inda idafa ana shafe wannan nunin din a wajen idafa ga nunin musanna yadda ka san nunin na musanna muallimun ko eh misali jam'il muzakkar as-salim al-marfu misalin jam'u muzakkar salim wanda aka mai rufa hadara al-muslimuna kaga wannan muslimuna shine fa'ilun marfu'un bil wawi niyabata ani damma li annahu jam'u muzakkar salim wa aflaha al-amirun masu umurni sun samu babban rabo masu umarni da kyakkyawan aiki wa kullun min al-muslimun wal amiruna marfu'un li annahu fa'il kowanne daga cikin muslimun da amirun an mai rufa dan shine fa'il alamatu rasil wawu Alama rufa'an shine wawun ya bata ne dhamma sai wawun ya zama to na'ibin dhamma li'annahu jam'u mudhakkarin salim domin shine jam'u mudhakkarin salim nuni iwat an tanwini shi nunin ya zama musanyan tanwini a cikin suna wanda yake mufrad misali jam'u mudhakkar salim al-mansub misalin jawon muzakari salim wanda aka mai nasaba na ga Al-Musulmina musulmai na mutunta masu umarni da kyakkyawan aiki wani li'annahu mafolin bihi mai nasaba saboda shi mafolin bihi ne alamun nasabarsa shine ya'un wanda yake al-maksur ma qablaha abinda ke gabanin sa an mai kasara abinda ke bayan an sa mai fata لأنه لأنه جم مذكر domin kasancewa shi jan muzakarin sare shi nunin ya zama musanyen talwini a cikin suna wanda yake mufrad wa misali jam'il muzakkar salim al misalin jam muzakkar salim mai jarra ittasaltu bil amirina bil ma'ruf na sadu da masu umarni da kyakkyawan amirina wa anil mu'minina ba ce mu'minuna ba kowanne daga cikin amirin da kuma muminin an mai jarra saboda shigan hurufin jar a gare shi Alamar خفضه الياء المكسور ya'un al شيء ياء wanda yake abin da ke gabanin shi mai kasara abin da ke bayan ta mai kasa saboda kasancewar jan muzakarin salim ne shi nunin musanyen talwini ne a cikin suna mufaraci

da na ƙarshe kuma can nunin fata shi ne mimun da ke kusa da ya'un mimun na da kasara al-mu'allimina eh kama kabalar ya'a ba kasara kafin ya'un sannan sai fata bayan ya'un Thank you. in mafulin biyu ba ya ya'un ya ce mai to yawon din kasara kafin yawon nan fataha bayan yawon nan a gani? Eh. musulmi eh? da musulmi masu a zuwa na kasara ne kafin yawon fataha bayan sa na sha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت